Babban mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya a Akinwumi ya tabbatar da cewa coach na kungiyar kwallon kafar samari 'yan ƙasa da shekara 17 ta ƙasa wato Golden Eagles Emmanuel Amunike zai ci gaba da rike mukaminsa. Amunike ya jagoranci 'yan Eaglets wajen samun nasarar kare kofin na duniya bana a gasar da aka yi a ƙasar Chile a cikin wannan wata. a wajen wata liyafar cin abincin daren da aka shirya ma 'yan wasa da jami'an da suka jagorance su Akinwumi ya ce hukumar ta NFF ta yarda cewa Amonike zai ci gaba da zama kan wannan mukami domin renon sabbin 'yan Golden Eaglets da za a ɗauka, waɗanda kuma a shekara mai zuwa za su fara shirin gasar cin kofin Afirka da na duniya na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai wanda za a yi a shekarar 2017. A lokacin da yake bayyana dalilin haka kuma, a Kinwumi ya ce hukumar tana so ne ta kyale masu koyar da wasanni na kowane matsayi su saba da tsarin matsayinsu tare da yin aiki da juna sosai ta da mai koyarwa na yara na iya sauya matsayi zuwa mai koyar da manya a cikin sauƙi ya ce babban abin da suke son yi shine karfafa bunƙasar wasan ƙwallon ƙafa na matasa da yara a ƙasar baki daya.